عليكم ورحمة الله وبركاته wajiya ta tabbata ألا Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna goma a watan rabiul awwal hijiran manzo tana da shekara 1438 wanda ya daidai da yau goma ga watan sha biyu shekara ta 2000 ok abi ok sha ɗaya ne ko to dukkan su sha ɗaya ne ko to duk sha ɗaya ɗaya ko to sha ɗaya ga watan sha biyu hijira wato shekarar miladiya 2016 a in ba kuma ta ba muna cikin littafi mai bayani akan wane ne almahadi na hakika sannan waɗanne ne kuma na jabin da irin fahimta daban-daban da aka yi bayani a baya a yau za mu tsora ne akan almabhasun rabe bincike na hudu tasirul mahadi sudani bi qira'ati ibn arabi yau za a darasi na 42 a 43 ko to yau za mu yi darasi na arba'in da uku muna cikin har yanzu dai karkarewa akan shi almahadi na sudan da dukkan wasu abubuwa da suke da alaka da shi don mu gane musan shi ne almahadi na gaskiya ko ko ba shi ba ne wanda wancan darasin abin da muka gama mun gama bayani ne a kan wasu abubuwa da ya kamata mu fahimta cewa shi almahadi na sudan ba kan manhaji na salaf yake ba domin wasu abubuwa da suka faru ko ya faɗi ya furta da bakinsa ko ya aikata aikace bayan wannan mabhasi na hudu shine tasirul mahdi sudani istira'at ibn arabi irin tasirantuwa da al-mahdi na sudan yayi da irin karere na ibn arabi wanda ya a cikin littattafansa dangane da al-mahdi ya faɗi maganganu wanda suke sun saba ma almahadi wanda annabi ya bayanin sa na hakika shi ibnu arabi ya faɗe su cikin littafinsa sa makiya to shi almahadi na sudan ya karanta wannan littafin ya tasiranci da shi ya ɗauko wasu maganganu da ya faɗi ya ɗabbaka su a karan kansa yana ganin cewa shine almahadi wanda yake na hakika ɗin man qara kitaba ibn arabi alfutuhatil makiya duk wanda ya karanta littafin nan na ibn arabi mai suna al-fituhat makkiya yara annahu khalaqa khasa'is wa sifat al-mahdi allati waradat fi sunnati sahiha bi tilka allati waradat fil ahadith daifa wato duk wanda ya karanta littafin karatu mai kyau ya natsu musamman inda ya bayanin al-mahdi shi ibn arabi to zai ga ya dauko sifofin al-mahdi na haƙiƙa ɗin ya zo ya cakuɗa su wato sifofin almahdi na haƙiƙa da suka zo cikin sunna ingantattun hadisai ya ɗauko kuma ya cakuɗa su da wato sifofi da aka faɗi na almahadi cikin hadisan da ba su inganta ba hadisai wasu ba ife ne wasu ma mawdu'ai ne na ƙarya ne to ya ɗauko su duka ya cakuɗa ya bayani yadda in baka natsu ba sai ka kasa gane wane ne almahadi na hakika wane ne kuma na jabin bayan nan wa za fa ilaiha akaziba fahisha da hannun masarin salisi sannan bayan wancan cakuɗa hadisai mawdu'ai da za'ifai da sahihai kan bayanin almahadi sai kuma ya ɗauko masarin nan na uku wanda mun bayanin shirin nan muna da masarin na farko shine mai alƙur'ani na biyu shine sunna mazari na uku shine wato zantittika ko a ce alkashku ko ilham ko ko manamat wasu abuwa na mafarki irin waɗannan abubuwan ana kiransu masdarin salim to ya ɗauko ire-irensu ya ƙara akan bayanin almahadi shi ko almahadi ɗaya ne daga cikin alamomin tashin kiyama yadda tashin kiyama take baka isa ka ƙara harafi ko kalma akan bayanin ta ba sai abin da ya inganta ko daga aya ko sunna haka nan alamomin tashin kyama yadda take gaibi ba ka san yaushe za ta faru ba kuma wajibi kai imani to bayanin ta ba ka isa ka kara komai to haka alamomin tashin kyama suke su ma baka isa ka kara komai ba sai abin da ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam to daga cikin alamomin tashin kyama shine bayanin almahdi to shi kuma ibn arabi da ya zo yana bayani al-mahdi sai ya dauko wancan masdari na uku shine kokarin amfani da maganar mafarke-mafarke da maganar kadir alaihi salam da maganar kashfu kace an maka kashfu ko ce an ilhama ko kai mafarkin kaza di ya gwama ya ta bayanin al-mahdi karkashin wannan kuna fahimta da kyau wa huwa qawluhu fi akwai inda yake cewa innamal haqu yumli lana ala lisani malakil ilham jami'a ma nasturuhu yana cewa gaskiya innamal haqu Kaɗai gaskiya da take yumli lana ala lisani malakil ilham wato da abin da muke faɗi shifta ce imla'i ne daga harshen mala'ika na ilhama jami'a ma nasturuhu duk abin da muke rubuta shi to ilhama ce daga wa mala'ika na ilhama ba wai da ka muke ba mala'ika ne na ilhama yake mana ilhama din mu ko muke rubuta shi akwai mala'ika na musamman da suke cewa shine mala'ika na ilhama kun gane da kyau ilhama a aƙidar ahlus sunna wal jama'a tana nan ba a kulle ta ba in Allah ya so sai cusa ma fahimtar wani abu na ilhama kenan na ka yi wani abu wanda zai nuna wannan abu daga Allah ne su samu ka gane shi ka yi shi ita ake kira ilhama ba daidai take da mujiza irin ta annaba ba kuna ganewa da kyau kuma ba a ta haji da ita ba za ka zo da annabi zai yi ta haji da mujiza ya ce na yi kai ma yi mu gani to ba haka da ilhama kun fahimta da kyau ilhama yanzu a nan ne a kulle duk wannan masallacin bayan da za ka fita wani abu ya taso na tashin hankali zai gama da kai sai Allah ya cusa maka ya za ka kila ka daka tsallaka huda nan ka fita a ga ka fita wani abu daga ubangiji wannan shine misali nake mana ko ita ce ilhama Allah ya cusa ma wani abu da za ka kubuta daga abin da ba so zuwa ga abin da kake so ko abin da kake so Allah ya buɗa ma da zaka iya samun shi to su suna cewa ita kanta tana da mala'ika na musamman wai shi almahadi dai abin da zai yi ko abin da ake rubuta kan shi ana rubuta ne bisa shifta ta shi mala'ikan ilhama kun ga wannan maganar ta saba ma sunna kun gane da kyau yace fa kana hadha al-khalid huwa al-asas alladhi bana alayhi kullu man idda al-mahdiyyata da'awahu ba'da ibn arabi wannan wato khalid shakuda shakude ɗaya a ɗauko ƙarya da gaskiya a shakuda su wanda biye da auren mahadiyanci bayan ibn arabi to wannan abubuwan ya fasa da wannan ƙurai ya hada shi ma ya fitar da da'awarsa ta mahadiyanci zai zo ya gama ganganu ne an yi ga hajjitai ingantattu ga za'ifai ga kuma nan maganar mazari na uku shi ma sai ga zai iya ga shi ma ba zai iya fitar da cewa shine almahadi duk wani wanda ya da mahadiyanci daga nan ya dosana bayan ibn arabi kenan kuna ganewa wa minhum muhammad ahmad sudani daga cikin wanda ya kwashe kwashen can da ibn arabi ya rubuta ya gina da awasta ta cewa shine al-mahdi to akwai shi muhammad ahmad al-mahdi al-sudani shi al-mahdi na sudan kenan wa laqad lakhasa ba'd hadhihi al-awsaf الدخيلة على السنة الشريفة من كلام ابن عربي الدكتور محمد المقدم في كتابه المهدي وفي عشرات sa'a. wani babban mai bincike ya yi ƙoƙari ya rairayo ya yi samari na waɗannan abuwa da shi bin arabi ya cakuɗa ya saka cikin bayanin almahadi yana so ya bayanin almahadi na haƙiƙa amma ya kwaso wannan kwashe-kwashen bi ya cusa ya saka to wani malami mai bincike ya rairayo maganganun ya yi faɗaɗa su suna da yawa to kaɗan mu ko muka ɗan tsakuro don mu ba da misali haisu ƙala mai wako a inda yake cewa wa min zalika qawlu daga cikin wannan shine fadan sa shi ibn arabi yake cewa inna li hadha al khalifa malikan ko malakan ba malikan ba me bambancin malikan da malakan in ka ce malik sarki kenan malak kuma shine mala'ika yace inna li hadha al khalifa malakan yusajjiduhu min haythu la yara ay malakul ilham wai yake cewa ai wannan khalifa yana nufin almadi da zai bayyana yana da wato ainihin wata mala'ika na musamman wanda yake ɗora shi kan daidai yusaddidu eh min haisu layara amma ta inda shi fa almahadin bai ganin mala'ika amma da inda zai tafi na nan mala'ika tare da shi min haisu layara ta inda shi bai ganin shi waye mala'ikan sunan shi ai malakul ilham shine mala'ika na ilhama shine zai ta cusa masa yadda zai da abubuwan da zai wannan mala'ika din muna ganewa wannan magana cikin littafin ibn arabi zaka same ta wa qawluhu da inda yake cewa innahu yarfa'u al-mazahiba min al-ard idan al-mahdi ya bayyana zai dauke duk mazahib gaba daya zai tafi da su daga ban kasa ba wani magana ka ce kai ba shafi'i ne ba maliki ne ba hambale ne duk wannan mazahi ba wani kawai ba sauran kowa sai shi zai dauke sabon ƙasa. kasa kun gane ada'uhu muqalladatul ulama mutiyansa shi almahadi ya bayyana to za su zama gaba ɗayan su muqalladatul ulama masu taƙayyidancin malamai ne Eh, duk makiyan almadi to za ga ya makalkale ma wani malami ko ba malik ko ya makalkale ma malik ko shafi'i ko waye da cikin malamai to wannan makiyin shi ne amma masoyin shi zai saki duk wannan a imma din ya zo ya rike shi eh yace ma ya raunahu min al-hukmi da khilaf ma zahaba ilaiha imatuhum wai saboda abinda za su gani na hukuncin da zai rika yi bi khilafi ma zahaba ilayya immatuhum sabanin abin da suka tafi a kai ma da ya fatawa to shi ya zo zai fatawa sabanin ta ko ga abinda imam shafi ya fatawa sa ko imam ahmad kuwaye to shi ya zo fatawa za ta saba mu dan shan to sai su rika gaba da shi to duk masu gaba da shi to za ka ga sun makalkale wasu malamai amma masoyansa za su watsa da duk wata mazhaba za su watsa da kowa sai shi za su zo su rike tunda yanzu daga zuwan shi an shafe biyu wata mazhaba babu ita wannan magana tana cikin littafin shi dai ibn arabi wa qawluhu da fadin sa da yace wato yubayihul arifuna bid-dini ahlul haqaiqi an shuhudin wa kashfin bi tasrifil ilahi wa shuhada'u khairu shuhada wa umana'uhu khairu umana a littafin sai ke tashi almahadi in ya bayyana yubayihul arifuna bid-dini masana addini su za su yi masa mubaya a zuwa su mai kyaffa to amma su bayan sun kira arifuna bidini harkar ce fata sufanci in ba ka da in ba kai sufi ne ba ka yadda ba ka cikin arifuna ba ka da cikin ahalul haƙa'iƙi eh ilimin haƙiƙa kenan ba ka da shi ilimin ka na zahiri ne in an magana ka ce ƙwar'ani Allah ya ce annabi ya ce ilimin zahiri kenan amma ilimi na haƙiƙa ahalul haƙa'iƙi to wannan suna nufin wancan ilimi nasu daban wanda kai baka san shi ba shi yasa an san faɗi magana kai inkarin ta sai ba su damuwa inkarin naka dan ba baka san ilimin ba ne. da ka sani duk abin da aka faɗi sai ka ce na'am na'am na'am amma in kai inkari to kai sunanka wato wanda kake da ilimi na zahiri ilimin zahiri shine qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata to sai shi yake faɗi cewa wato wanda za su yi masa caffa in ya bayyana su ne wato ainihin al'arifu na bidini ahlul haƙaƙi an shuhudin wa kashfin kun ji magana kashfi ko eh an shuhudin wa kashfin za su zama a halarta tare da shi kuma tare da kashfi za a yi masu kashafi ne za a yaye masu abin da ku ba yaye maku ba balle ku iya da nan. ya tasirifin ilahi kuma duk abin da zai yi zai yi ne bi tasrifin ilahi ko eh da wato abin nan na ubangiji kenan wa shuhada'uhu khairu shuhada eh mahalartansa wanda suke masa shaffa sune fiyayyun shahidai sune shuhada ma'ana sune wanda suka fi dacewa a duniya a ce sun fi kowa wa umana'uhu khairul umana amintattunsa sune mafiya alkhairin amintattu wanda duk almaji ya yarda da su ya aminta da su to su ne khairul umana wannan magana tana cikin wancan littafi na shi bin ari da shi yasa da yazo shi duk sai gina da a wasu akai wa qawluhu yarifu min allahi ilma al-ghaibi adara ma tahtaju ilayhi martabatuhu لأنه خليفة مسد خليفة هو خليفة مسدد وانجو تما magana. wai ya arifu min Allahi ilmal gaibi. ya san ilimin gaibi wani abu da Allah ya koyi shi shi na shi ya sani kaɗai a matsayin gaibi to ya san shi mahadi yana da wannan ilimin kadara ma ya hataju ilaihi martabatu duk wani gwargwadon abinda martabarsa za ta iya bashi ya sami martabar to gwargwadon wannan yana da wannan ilimin na gaibi saboda me li'annahu khalifatu musaddad saboda shi khalifa ne wanda aka datar da shi ba kan daidai yake dan kusan mun karanta cewa ma'asumi ne baya kuskure wannan maganganu duka in kuka duba maganganu ne fa girman su yayi yawa fa magana da awa gaibi a ce wani ya san gaibi gaibin da Allah ke cewa ba wanda ya san shi in ba shi ba ko ko akwai wanda ya san gaibi la ya'lamu al illa Allah ba wanda ya san gaibi sai Allah kuma maface din ma na gaibin suna hannunsa wasu kan ce annabi ya san gaibi a'a annabi bai san gaibi ba sai dai Allah ya sanar da shi abin da ya sanar da sannan sai ya sani to daga sanar da shi ya sanar da shi ya tashi a matsayin gaibi a wurinsa tunda Allah ya sanar da shi amma kan Allah ya sanar da shi abin a cikin iliminsa na gaibi annabi bai sani ba dan da ya sani ba za a yi matarsa kazafi a shiga cikin bacin rai ana ta tunanin magana gaske ce karya ce ya shiga cikin damuwa babanta ya shiga ita ma ta shiga sahabbai duk suka shiga da ya san gaibi sun farkon farawa kasafi ya ke mata hankalin shi zai tashi har aisha za ta koma gidansu ya san gaibi abubuwa nawa suna nan a tarihi da annabi ya gamu da su na tashin hankali da damuwa a yaki, a waye ne a abubuwa wanda da ya san gaibi abin ba zai faru ba amma yau sai ka jona ya buɗe baki ya ce maka yanzu na tawa a rediyo yanzu yanzu nake jin wani yana bayanin waiwai ilimin wai rana wannan waiwai tana tsayawa a babu jibril kun san kofofin harami na masallaci suna da sunaye ko babu salam babu jibril babu duk suna da sunaye babu jibril ita ce babu salam babu jibril ita ce in ka kake fita in ka zo za ka yi ziyara na aminan ɗin kabarin manzo da na abokar da na ko to sai ka fita ta ita wai rana kullum sai ta zo ce minti biyar a wurin ta ta hasken manzo sallallahu to sannan kuma sai ta ba da shi minti biyar take eh babu to wai da ba su zo ta yi wannan sami hasken ba shine ake kusufi yanzu fa a rediyo da ke a rediyo ake na magana fa zamanin ilimin nan na yau amma shi ma mai mai fira da shi ne sai fara o oh, haka ne ko da jan magana kai ma ka san shi ma da ya ji abin to bai da sai mai ta ce to da kafin annabi sallallahu alaihi shi na kuma take san hasken hauren da can shekarun baya Ko haka za ki ci jin maganganu malam wasu irin maganganu yake faɗi da bakin shi yake shi zai iya sanin bisa kaddara ta ubangiji ma ya bayanin sadda za ka mutu sadda ainihin waye in za ka yi aure da sadda waye zai iya faɗin hamma sadda za ka mutu yanzu ba ni kaɗai ne a motar wanda muka ta mutunci yanzu dan Allah ƴan uwa har yanzu da sauran wannan hmm? dan kana da aure wani ilimi na falaki wani ilimi na taurari wani ilimi har ka rika faɗin abin da bai dace ba irin waɗannan a cikin al'umma mai ilimi to in ba a karatu wallahi sai a faɗi magana sai ka ji kana nema ka yadda to da shubha da za a kawo maka rudu da za a kawo maka ba abin da ke sa ɗan adam ya gane gaskiya sai karatu da ilimi shine da an faɗi abin da ba gaskiya ba sai ka tattara ma mai magana kamar mashi magana shi ma Allah ya sa mu gani saboda haka ibnu arabi kun ji abin da ya faɗi ya san shi yana da ilimin gaibi daga Allah ba kuma mun ji Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya kaɗaita da ilimin sa na gaibi sai ya so ya sanar da wani abu abin da ya so daga ciki ga annabawansa da manzanninsa yayin da ya sanar da su to ba a kiran abin gaibi su a wurinsu kun gane da kyau wa qawluhu yafhamu mantiqal hayawan wa yasri adluhu ila al-insi wal irin arabi yake ta shi dai almadin ya bayyana ya fahimu mantikal hayawan zai rika fahimtar zancen dabbobi mantikal hayawan idan jaki na magana to shi zai rika fahimta in kura waye zaki doki dai waɗannan hayawan in suna magana zai rika fahimta kaga wanda aka ce mana can cikin annaba an ba shi sanin wannan waye wannan da nasi ne na Qur'ani an ce aka ba shi sanin idan tsuntsa yana magana ya fahimci ne suke faɗi amma ka faɗi wannan magana ga wani ba nasi na qur'ani ba ba na hadisi ba wannan yana buƙatar dalili amma ya ce shi zai rika fahimta sannan wa yasri adluhu alal insi wal jan adalcin su zai rika gudana ya shiga mutane har ma aljinu duk za su sami adalcin sa wa min asrarar ilmi ilmi wuzara'ihi allazina tawzaruhum Allahu lahu ko haka ne wahum ay alwuzara aw al-khulafa ala aqdami rijalin min as-sahaba ajo ta magana mai nauyin fadi eh wai daga cikin wani sirri na ilimi da aka ba waziransa mabiyansa kenan makusantansa shine suna da matsayi fiye da in ma abubakar na da wazirai ko annabi na da nashi waziran kulafa da sauransu to shi na shi sun taka waɗancan sun take su wannan dama magana ce ta duk wato waɗannan sufaye su. duk shehi zai ce shi wannan shehin nashi ya take sauran shehunai nashi ya fi na kowa to shi ma a nan abin da yake faɗe kenan wa min da ilmi wuzara'ihi yana daga cikin asiri ko sirri na ɗaukakan waziransa mabiyansa kenan na kusa da shi allazina tawzarahumullahu la waɗanda Allah ya sa su suka zama waziransa kuna ganewa wahum ay alwuzara aw alkhulafa wanda suka zama mabiyansa ko suka zama khalifofinsa za su zama ala aqdami rijalin min sahaba to duk wannan magana mara daki sadaqu ma ahadullah alai saboda sun sadaukar da su ma abin da suke Allah alkawari sun yi jihadi da shi sun yi abin da suka yi to su ma nan sadaukawar da suka yi to za su zama su ne sama da kowa wannan magana kun gaba ta da dadi wa qawluhu fadin sai bin arabi yace huwa alamul khalqi billah huwa alamul khalqi billah shine mafi sanin halittu game da Allah shi yafi kowa sanin Allah cikin halittun Allah wala yakunu fi zamanihi wala ba'da zamanihi a'lamu billahi min kuna ji wala yakunu fi zamanihi a zamanin sa ba wani wanda zai zama mai ilimi kamar sa wala ba'da zamanihi a'lamu billahi min haka bayan zamanin sa ma ba wanda zai fi shi wani abu na ilimi wa huwa wal qur'anu akhwani da shi da yan uwa ne su biyu kama annas sayfa wal mahdi akhwani kamar da takobi da shi al mahdi abokan juna ne sai ka riƙa jin magana can kamar gaskiya can kamar haka kuna ganewa wal mahadi hujjatullahi ala ahli zamanihi ce ka al mahadi fa hujjatullahi hujja ce ta Allah ala ahli zamanihi akan mutanen zamaninsa babu wani sama da shi kenan wahiya darajatul anbiya kai matsayin da ma yake da shi fa matsayi ne kawai na annaba wahiya darajatul anbiya ita mahadiyanci daraja ce ta annabawa aka ɗauko shi ma aka shi to kaga hadisan da muka karanto da ku ingantattu duk suke bayanin almahadin hakika ko wannan bayanan to shi ake kaya maka da masdarin salis duk wasu jirƙoƙi da kuke gani da suka kauce daga daga wannan siratul mustaqim din daga wannan gwanin da Allah ya ce wa annaha za sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wallahi ba su kauce ba sai da suka sami masdarun sale wani sosin na uku da ake samun ilimi a karɓa a ji a yadda da shi banda ƙwar'ani da suna bisa fahimta magabata sai da suka sami wannan maganganu suna nan cike da littattafai da ake ɗauka su littattafai na addini kuna ganewa da kyau wanda sanda duk kai kanka ba za ka huta ba a rayuwarka ka sami sakewa ka ji ka saka yau tare da kai da masdarin ka ne qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata su sune sahabbai tabi'ai ba irin su imamu malik shikenan da ran da ka tsaya wannan ka huta amma da garin da dukkan Allah ki biyan nan ka tafi irin wannan labaran to daga nan ka shiga cikin rudu waccan aya da Allah ya ce ga hanya ta dodar ku bi ta kar ku bi yan hanyoyi za su raba ku da hanya ta kana bin masdarin sare ya raba ka da hanyar Allah yau daga wannan ƙaryar sai gobe a ƙirƙiro maka waccan yau a ƙara maka waccan yau a shi ke nan ka shiga imuwa ka shiga daji ka shiga jeji kuma za ka da har ka watsar ka zo karya ƙur'ani da sunna kana fahimta da kyau wa qawluhu da faɗin sa dai shi ibnu arabi yace wal mahdi la yaqdi al mahdi ko baya kuskure in ya bayyana baya kuskure li'annahu yaqifu athara rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal imam al mahdi yata'ayyanu alaihi ilma ma yakunu bi tariqi at-tanzil al-ilahi wannan magana mun taba kawo ta can baya eh baya ce bai kuskure saboda me saboda yana bin gurbin manzo sallallahu alaihi wasallam shi imam al mahdi ya zama ya yata'ayyanu alaihi ilmu ma yakunu ya zama wajibi ya san ilimin duk abin da zai kasance bi tariqit ilahi ta hanyar wahayi da za su kullun ka ce tanzilul ilahi "A wani abu tanzilul ilahi ba wahayi ba saukadin da yake na Allah ne saukakke to dole ne shi almadi shi ma ya zama ya sami wannan da shi ko wahayi kun san riga an kulle shi ba kun ba wani wanda zai zo ya ce maka Allah ya ce mai yayi kaza ko a kaza aya kabin nan wahayi ne malaika ya zo ga mai babu shi ko wahayi ko a farke ko kuma a cikin mafarki babu shi sai dai bi kawai ba abin da ya rige mana illa ne mu bi an gama komai annabi an gama gaya masa komai an sauka mai da komai ya gama bayanin komai al'umma ba abin da ya rige mana sai dai mu bi shi sanda duk wani ya zo da ƙari ko ya yake to jingine mai ƙari sa babu ruwanka to amma sai gashi shi aka ce ya zama wajibi ya zama yana da ilimin da yake wannan ilimin ana samun sa ne ta hanyar wahayi kuma ya hukumul mahdi illa bima yulqi ilayhi al-malaku min indillahi allazi ba'athahu ilayhi yusajidu ibnu arabi yace al-mahdi fa ya bayyana ba fa zai hukunci ba sai da abinda mala'ika ya jeho masa daga wurin Allah haka ne mala'ika zai jeho mai wa yake nan allazi ba'athahu ilayhi yusajidu eh wanda aka aiko shi shi mala'ikan zuwa ga wannan almalin dan ya datar da shi fa arafna bi zalika yace da wannan sai muka gane muka sani annahu ma'sumun masu ma'sumi ne kenan katangagge ne kai wannan akida ce kuma ta shi'a eh shi'a ce suke cewa almalin su ma'sumi to ka ganin ya kwaso wani tarkace ya zo ya sako kuma yana magana almali ma'sum yace wala yaqdi ba ya kuskure wala ma'ana lil ma'sum fil hukmi illa annahu la yaqdi ba wata ma'ana a ce mawana masumi ne har sai in ya waye gari bai kuskure in an gaya mai yana masumi amma an waye gari kuma yana kuskure to kinan ƙarya ne kina kina almadi baya kuskure dan shi yasa ma ya tabbata shi masumi ne har ma isma mun ce ga annabawa kaɗai take aqidar ahlus sunna jama'a shi yasa abubakar Allah ya kara masa yadda wani zai magana abdullahi na abba zai tashi jari shi kuma ya sauka in ba nasi bane haka suke duk manyan sabon nan in kana cewa ga waye wali cikakken wali rakamul awwal kai na yin abubakar ne ko ko umar ko usman ko ali amma za su yi magana tsakankanin su in ba nasi bace wani ya ja saboda ba isma ta tare da su ko akwai manzo ne kadai zai magana ya zama kadishi sam'an wada a can kuna ganewa ma duk wani wanda ba shi ba zai iya daidai zai iya kuskure wannan ita ce akidar mu to sai aka zo aka ce gashi shi almadi masumi ne baya kuskure duk abin da yayi wannan akan haka aka gina duk shi an cin ka tafi akai duk abin da suke yi za su ce imam ya ce kaza in kai abin sai ka ga ba daidai bane sai su ce ya imam ne ya faɗi shi kenan magana imam kai ta fi magana da ka aminta da ita mai ce ce ka aminta da ita ƙur'ani da magana imami kamar ƙur'ani take shi yasa kullum ba da za a yi musulmi don uwa su tafi zama abu guda har sai kowa ya kakkaɗe ya aji ko ta na zatin fi in din nan duhu ila Allah wa rasul kun ja na ja ka ja to mu mai da abin zuwa ga Allah da manzo kenan in kai kake da gaskiya shi in saki son zuciya ta bi gaskiyarka ba kai nabi ba Allah da manzo nabi in ni ne ka sake naka ka zo ka ganawa ba ni ka ba Allah da manzo ka bi to sai mu haɗu sai mu haɗa kanmu zama abu guda amma da an kwana so ɗari ana a haɗa kai a haɗa kai kai yi gabas ko wance gabas wannan ya yamma ba za a taɓa haɗuwa ba Allah ya samu gani إن هذه الافتراءات تفوه منها رائحة مميزة wannan ƙararrai na ibn arabi da ya faɗi cikin littafinsa za ku ji akwai wari-wari za mu ce don ba kanshi ba ko wani wari da za ka ji na ɗan busowa daga cikin maganganun idriku ha kullu khabirin bil mazhabi rafidi akwai wari-wari shi an ci a cikin maganganun shi amma ba mai gane wannan sai wanda ya gane masani cikakken masani da mazhabi shi'i a rafidi mazhabar shi'a shi amma ta ba to zai gane magana ibina arabi akwai kanshi kanshin wato me shi an ci a cikin maganganunsa ma isma sun aka sani da wannan faqad istamaddaha ibn arabi min min akzab al-firqi ad ashiyat rafida daga ina ibn arabi ya kwankwado wannan maganganun shi ma ya zazzaro su ya dauko su ya saka shi littafin shi futuwatil makkiya ya ɗauko su ne daga cikin wato ainihin karerai na firkan nan da tafi kowace ɓata cikin firkokin musulunci firƙoƙin da suke jingina kansu zuwa musulunci shi'a kawari mutazila jabariya kadariya ya ya ya ga sanan to babu batatta a cikinsu da tafi kowace bata irin firka shi'a to daga nan ya kwankwado wannan zancen wakanat kutubu ibn arabi hiya al-qantara allati abbarat ko alaiha al-afkar shi'a ila al-uqul sufiyya littafi littafi ibn arabi sun zawayi gari su ne wata gada da sufaye suke wato ainihin taka kuna ganewa wato aka kwaso fikira irin ta shi'anci aka sako shi cikin okulu sofiya na jin ba maganar ba kai ne ka ce kana so za ka tsallaka ga wani gari can kai kana nan ga wani babban kogi dole sai an sami gada ko kwale-kwale a tsallaka can suna ganewa? to ya aka yi me yasa sufaye ka san akwai sufayen da sufancinsu kawai ya tsaya tsoron allah gudun duniya gudun tare duniya dan cin abu mara duk waɗannan abuwa shi ne yawan ibada ba shi ba ne ba da suke irin waɗannan to ya aka yi wasu daga cikin sufaye tunani irin na shi'a ya gangara ya saɗaɗa ya shiga masu sai ka ji sufi shi ma yana cewa shehinsa shi ma ma'asumi ne shehinsa za ne shi ma shehinsa ya san gaibi shi ma za. duk irin waɗannan abubuwan yadda aka waye gari shi ma almahadi na sudan da ya karanta littafin shi wannan ibn arabi shi ma da ya zo ya fara da awashi ta mahadiyarci ya ɗauki duk abubuwan da ya jingina wa kai shi to ya aka yi sai ya zama littattafan ibn arabi su ne gada da ake takawa a tsallaka aka kwashi tunani na shi'anci aka kwankwada ma sufaye suka kwankwada suka tashi daga sufanci na gudun duniya sufanci na eh, kyamar tare abin duniya sufanci na yawan ibada aka koma sufanci kuma na maganganu irin na shi'anci kun gane? littafansa su ne suka zama gada kuma wannan har yanzu yan shi'a hanyar da suke bi kenan ɗana ne mana bayani mana yan shi'a an hana su gwamnati su ta haɗo su da gwamnati sun hana su wasu abubuwan da suke suna samun dama suna zabarin matasa zuwa ga shi'anci kamar me tattaki daga nan zuwa zaria in aka yi wani matashin a kawai ya ga ɗimbin matasan nan ana ɗaga tutoci ana ya husaina ana ahalibaiti ana wani sai ya ɗauka gaskiya ce daga nan shi ma yiwu zai tafi da shi an ja shi kenan an taho daga sakkwato an taho daga katsina an waye matasa na ƙauye ba ilimi to bane da suka ga an datse su wannan taririkan da suke suna kwasar mutane su koma muna ganewa to sai suka sako sabuwar satiki ai maulidi gwamnati ma za ta ba da hutu gobe haka ta da shi kenan ko to mun yan shi'a za mu shiga ƙarƙashin tarikan maulidi na suwa kenan na sufaye suwa suke maulidi za mu shiga ƙarƙashin tarikan don mu a shi'ancinmu daga nan sai ka ga an kwashi matasan sufaye sai ka tsinci su cikin shi'anci wa iya zubilla eh na'am za a zo da hoto da can lokacin almahadi tuta ake daga tutawa da tutawa waye tuta yanzu hoto ne sa daga hoto na kila kwamaini na azazzaki sannan na wale ne kaulaji ko duk waɗannan shehunan sai a tara su gani ina tijaniya ga hoton shege na nema taron ya haɗa da nisa yanzu idan wacce yana ɗariƙar kadiriyar shi ma ga hoton shege shi to amma nasu fa ne a saman kaje wurin taron ta ga hoton nasu ne a sama kai ne sa aka sa naka so ake a zabarinka in tafiya sai tafiya ba maganar shehin ka ake ba maganar wannan mai hoton na sama ake in tafiya ce tafiya ma shi ma za ka ga hoton shugaban wata ƙasa za ka gan shi hoton auren kuna fahimta to kaga da an zo ana maganar maulidi san manzan Allah da yabon manzan Allah da san ahli baiti matasa su kuma ya zuɗe su sai ga yawan magana gaskiya ce haka ce daga nan sai a kwashe su shi kenan kan ai nisa a wayi gari ai tafiya sai ka tsanci mayaro matashi sufi ya koma ne Allah ya tsaye wasu suna nan sa akwai bukatar ku ta bayani ta social media whatsapp facebook cewa ya kamata ku yan uwa su sufaye ba ku zagin sahabbai ba ku iya matan manzo kuma sufanci da muka sani shine gudun duniya da yawan ibada <coughs> kuma shi bane to ku tsaya kan wannan kar ku yadda waɗancan su ruɗe ku ba ku ake ji ba 'ya'yanku ake ji suka ja 'ya'yanku nan gaba wallahi kuma ba za su baku ba ba za ku zauna lafiya ba ku irin wannan bayanan in gaskiya ne wannan maulidin da ake naku ne me ya kawo hoto kaza a wurin ko me ya kawo decoration da ake ko me ya kawo magana abinan ba a tafiya me kawo fitilu suna rambatsau suna wani wani ne duwa ke sasu me kawo agwagwa a mata rami a saki agwagwa tana na wuri ne me alaka maulidi da wani? maulidi dai da da ake ai ne a zo ana karanta tarihin manzan Allah suna alaihi karanta tarihin sahabbansa nan wasu yara ma karatun Qur'ani yake musu da maulidi sufa yake amma yanzu wanda ake yi tun rana za a zo a yi decoration ɗin wuri a sa a waye ne a zo suwa suke safan sirin ɗin wannan abin daga nan unguwa kai shi can a kai shi can an dinga kiran to wallahi ku hattara ku fahimci irin wannan yaudara kada ku zama wai ku ne gada ku sufaye kenan da za a tsallaka a tafi zuwa shi shi'anci da can lokacin su su na arabi littattafansu su ne suka zama gada daga ainihin wato tunanin shi'a aka shigo da shi cikin sufaye yanzu kuma na nema a ɗauki ku sufaye a kai ku zuwa shi'anci dan da wahala kawai gari ka gane suna cewa zama ɗan shi'a yana da wahala ko ku yi hattara kuma kar ku yi da wannan saboda ga yadda matsalar take rana sufiya ilal mahadi sudani daga sufanci kuma sai aka gangara sai aka tafi kuma aka sami shi almahadi na sudan kamar da muka karanto tarihin shi kun ya zauna wurin sufaye su ne ma suka buɗa mai suka ba shi mabuɗi yadda zai zama ya fito fili da awar mahadiyarci ɗin wannan bincike na na hudu kinan a cikin wannan fasalin sai al-mabhasul khamis mabhasi na biyar mawqifuhu min al-khilaf al-fiqhi wal mazahib al ta ba wato matsayin shi al na sudan dangane da safani na fikihu wanda yake ahalin sunna wal jama'a sun yarda da shi da kuma mazahib na fikihu ɗin mu aqidar mutane sunna wal jama'a ahalin sunna dukkan sa haɗe yake akan kusu ta inda yake furu an yadda wani ya fahimci kaza wani ya fahimci kaza wannan ba damuwa baya haɗa rikici bai komai kuna fahimta da kyau aka zo aikin hajji annabi da ya zo zamansa na mina ya yi meye asar ya rika yi abubakar haka haka nan umar amma usman da ya zo aikin hajji shi ya ce a rika cika sallah abdullahi na masaud suna nan manya-manyan sabai masana ƙwar'ani da tafsirinsa mahaddata masana hadisai amma tun da shi ne shugaba ce a rika cika sallah suka bi shi sallar aka cika haka ya fahimta ijtihadin sa ne za a jarihi saboda sallah sai an kasar shi ne shugaba ya ce za a raba mai na biyu babu haka kyale haka ya fahimta wasu ka ce ga ku ka ce ya eh, haka ne amma za mu bi shi ne shugaba sun jare shi sallah aka bari ba sallah ba nuna fahimta ce wani ya zo zai sallah ya rike maka kirji in ya tsago ya sake ma wani ya saki wani ya ce maka shi sakin ma hannun zai sallar da yake sallar ta yi za ku ci rikici da shi da wannan ka ja daga ya ja daga ga wannan fahimta daban-daban wannan ya ce farlan sallah kaza ne wannan kaza a sha bambam wajen arihi wannan zai hada ku yana nan furu ake kiransu wannan rassa amma asali ka taba jin imam mali ya saba ma imam abu eh, abu halifa imam shafi ya saba ma imam ahmad akan wani abu na asali da tushe addini babu to shi da ya zo gaba ɗaya muna so mu san meye matsayinsa dangane da fiƙin ina ma kanin mahadi fi zamihi ya tasiru bi rasulillahi sallallahu mubasharatan yayin da ya zo a riya wasu cewa shi yana saduwa ne da manzo kai tsaye wa ya talaka an kuma yana karɓa ne daga gare shi kai tsaye wa ya tahaddasu bismihi yana ma magana ne da maganar manzo kai tsaye da yawunsa da ƙaulihi kamar da yake cewa akbara ni sai da lujo sai da luju shugaban halittu ya bani labari don jafa ba fa manzo ba ne shi akbara ni sai da lujo ai shi ba ba ne nake son ce ba ba sahabi ne zai faɗo nan ba wanda ya zauna da shi nan muka karanta shekara yi boko da shi ko a sudan aka haife shi annabi ya rayu a makka zuwa madina kabarin sana nan madina amma kai tsaye zai ce akbara ni sai da lujo fa innahu yara fi nafsihi ahliyat istinbad al ahkam ya rika ganin shi al almahdi na sunan shi ma ya cancanta ya rika istinbadi wato zakulo hukunce hukunce kawai shi ya bushi suka ya ce kaza shine kaza shi ba shine istinbadi ba wa min samma lam yataqayyad bi mazhabin khasin fi ahkamihi saboda haka da ya ga ya cancanta shi ma yanzu mujtahidi ne shi ma mai cin gashin kan shi ne kawai sai ya ga zai samar da mazhabar shi mai wato tashi a keɓe duk wani hukunce-hukunce da zai bayani ba ruwan shi in wurin da za a kawo fahimtar ce ta mazhaba ba zai faɗi ra'ayin mazahikin nan ba wadda al-istihad zamani na suran ya rika da awar shi ma zai iya istihadi eh ya kai duk imma da ake kaiwa ana ilimin tafsiri ilimin usul ilimin hadisi da mustalahin sa ulumul qur'an duk wasu tsala da yake haɗawa a zama ana istin baƙi shi ma ce ya kai zai wasan nan da ya ga ya kai haka wa ɗaraha al'amala bil mazahibil arba daga nan ya yarfar da yin aiki da duk masabobin nan guda hudu alhanaki wa shafi'i bal wal hanbali dan ya ce ba ruwan shi da su amma mazhabul mahadi to shi me sai ce mazhabar shi kalla ya ki waɗancan ko to shi mai sai tashin wakala ya ce haula ila imma kuma kai darajun nasa ko wasalu ilaina hada abin da ya ce wadancan mutawar yi eh, wadancan haula ila ma wadancan ma su imam malin su shafi su waye ne kuma kai Allah ya saka musu alheri wannan magana ce muke ko ce darajun nasa ko wasalu ilaina su suka kim suka to shiryo da mutane suka har suka iso zuwa gare mu kamar aiki suka yi sune suka share mu hanya komai har da zuwa yanzu mu ne lokacin mu ne suna jin mugunci magana ba darajun nasa wasalu ilaina fa khair Allah ya saka mu zahiri sun gama aikin su sun danka mana mutane yanzu karkashin mu suke fa hum rijalun wa nahnu rijal su ma mutane ne mu ma mutane ne za su yi istinbadi ma za mu iya waye ma ne waye ma mutum a ji wannan magana ruwa ba wannan magana babbar ce fa wani ya fito yau ya ce waye imam malik shi mutum ne shi ma mutum ne imam malik ka san wa imam malik mu shafi waɗannan wanda Allah ya ba su abin da ya ba su na sanin addini da tsoron Allah da duk abin da ake so bawan Allah ya samu na yadda zai fatawa duk tsoron Allah Allah ya ba su imam malik duk duniya duniyar musulmi ta san su gabar da yamma su imamu shafi su imamu ahmad su ya ma na halu rijalu eh wa mun da su ma mu mazaje ne su ma na ji ɗaya muke wannan magana babba'ci ba daidai bane walau adrakuna lattaba'una kai da ma sun riske mu da sun bi mu zai za su zo su ma su bi bayan mu wato bi yana nuna ne shi shine almahadin na gaskiya kirin ko eh wa inna madhhabana huwa alkitabu wa sunnah ta ji wata magana kamar da mu mazhaban mu ita ce qur'ani da sunna yanzu ma dole zai dawo ba haka yake ba wata ƙungiya da ce ta kashe musulmi kwanan nan ya suke kiran kansu kowa ta ke kiran kansu suke kiran kansu haka kowa zai ya fito wata wata lalala maza ba mai ita ce qur'ani da sunna da dogaro da Allah wa kadi darahana al-amala bil mazahibi wa ra'ayin mashayi mu yanzu mun yarfar mun watsar da aiki da masabobi da wudu ra'ayi na shehu ne gaba ɗaya mun jingine shi da ya cikakken mustahil kenan to kaga magana in ka taho sai ka ji kamar to yanzu fa kaga ba kawai shi kenan komai wallahi na san lokacin da zaka ka gama wannan fahimta ba wani littafi da suke karanta in ba manshuratul mahdi ba ba sa karanta hana ka ko ka ɗauko ahalari da shi ma za ki a ai waɗannan mansukhatun ko bi zuhurin mahdi ya za ce maka mansukhatun bi zuhurin mahdi an shafe su da bayyana mahdi domin littafin halari ashmawi risala liziya qurtubi duk waɗannan sun tattare ne a kan malikiya to in ka ɗauko na ɓangaren mu dai nan su ne rama za ka ɗauko na wani za ce mansu khatin bi zuhurin mahai ɗayan shafin su da bayanan mahai to zan hana ka karanta fiqhu maganan malamai kai ba ka da ilimin da za ka yi istinbadin hukunci ka kalli aya ka kalli hadisi ka zaƙulo hukunci wannan suka zaƙulo suke da ilimin an ce ka kyale nasu to za ka yi kenan sai ka zo ka karto shi ne sai mu tsaya mu ji to ya hana sai nawa kenan wa hadha min amsalati ta'sirihi bi qawali ibn arabi wani yana cikin misalai wanda yake nuna mana tasirin tuwar al-mahdi na sudan da maganganun ibn arabi dan ya ce in ya bayyana to dukkan masabobi sun gama aiki to yi kuma tun ya karanta shi kuma yana ga yanzu shine kaga zai fito bayani ko ba zai ba to duk wato haka wannan yake matsala duk wasu wanda suke wallahi sai sun bar qur'ani da sunna sun je sun tsawo wasu littattafai suna karanta daga nan za su ɗarshi abin da za su ɗarsa su tafi na fahimtar su Allah ya mu gani a daga ciki gashi ne ce annahu yarfa'ul mazahib min al-ardi shi ya bayyana zai wai ɗauke duk mazhabobi ne daga ban ƙasa wannan magana da ya faɗi shi ibn arabi a littafinsa shi kuma almahadi da ya zo ya karanta ya ce shi ne almahadin ya sa sai ya ce ya soke duk wata mazhaba babu ita wadil fikra mawjudatin ila yawmina hadha bil muntasibina ila da'awati al-mahdiyya al-ansar wannan tunanin har yau fa da duk wanda suke dawar su ansaru mahdi ne na sunan wannan fikira tana nan tana nan Daidai da dai ta yi sauki lakin a hayanan ta ji duhun ya takabbato na fil'amri sai da wani lokacin za ka sami su ma suna ɗan kansu yana gwarwa a cikin al'amuran ta yaya a yamna'una atba'ahum qira'ata kutubil mazahib suna hana mabiyansu karanta littattafai na mazhaba thumma tarahum fi nafsi alwaqti yaqra'unaha a koye kuma sun je suna karanta su wani malami ya ce an hana amma kuma a ɓoye kuma zai rika karanta ma ya'yan shi yanzu da Allah za ka san hukunce-hukunce na shari'a karanta tafin fitowa a nan ƙasar dai kai ba mu hidi ba kai ba ka isa ka gaya karanta da hadisi ka gano hukunci ba dole shi ka karanta kuma a musamman da da ba ilimin hadisi na fiqhul hadi za ka iya to an hana ka ko su ma kuma suna so su san hukunce-hukuncen da sai ka ga a ɓoye suna karanta an fito fili kuma sai a ce a an shafe su da bayyanar wannan duk mun gani shi a da amma yanzu alhamdulillah gaskiya ga yawa al'umma sun gane almahadin tamfa na sudan ba shine na hakikan ba sun gane da kyau eh ثم تراهم في نفس الوقت يقرؤونها ولعل السبب في ذلك مما يبدو ليس عندهم بديل yatimiduna alaihi bi ma'rifati jami'il ahkam shar'iyya me yasa suka shiga cikin wannan matsala problem din da suka shiga almahdi na sudan da yazo ya hana karanta littafan fiqh to kamata ya ji abin da zaka hana kai me ka samar da baje canji to da kamata ya rubuta littattafai na shi tashi fahimtar bisa ƙwar'anin da yake da sunna ko wanda ba in aka ɗauka ba maganar malin bacci ba ta biyu ba ta wani aiman ba kwata-kwata ya samar da nashi kuma su zama yardaju bugaggu a yada ma duniya kamar yadda wancan nasu suka yadu to kaga kamar wancan zai ce to ga littafan ta wani kuma sai wahala manshurat ne ta takardu ne aka rubuta wanda suke iya su kadai ba za ka iya sanin addini da kamata ba da za a yi auratayya cinikayya wane ne ne ban gado suwa duk bai zo na yawon rubutun ba babu shi magana ne na ta faman siyasa za a kafa gwamnati ya za a yaki ya za babu kuna fahimta da kyau ko babu badil shi ya sa mabiyan sai suka ta shiga cikin matsala ta yaya za su san dukkan hukunce-hukunce na shari'a sai sun koma a fakaice zuwa littattafan da ake cewa an shafe su da bayyanarsa wani ga cin da nuna man lokaci ina ganin ko ba zai ba mu dama mu kai inda muke so ba sai mu tsaya a nan in Allah ya raya mu da na gaba insha Allah sai mu dora kar dai a manta muna maganar dangane da hana karanta littattafai na mazhaba da ra'ayinsa kan mazahibin da kuma wato shi da ya hana ilmi shine insha Allah da mu za mu dora da fata abin makaranta daidai Allah ya ba mu lada abin da ne kuskure Allah ya gafarta a kullum muna kara kira yan uwa zuwan ka karatu amfaninsa ne ka sani ka sana a yayi jahilci a karan kanka sai kuma kai kokari ka sanar wanda bai sani ba iya fahimtar ka muna cikin yanayi na yaduwar bid'a ta biyu daban-daban to ka zama jakada na yata sunna da ƙoƙarin bayanin kishiyar sunna ɗin don mutane su gane har ka zama mai ruwa ka zama yadda kike salihi kai ƙoƙari ka zama musulhi ne mai ƙoƙarin gyara wani yadda kake so ka shiga aljanna haka ke so yan uwanka su shiga sa kake so yan uwanka musulmi su shiga hatta kafirai su kake su bar kafircin su dawo kan musulunci to ka zama mai da'awa kar ka yi baki ka ga abu ba daidai ba ka rika shiru kai rika wa'azi iya iyawarka mara abin kuma karan da ولغيره بيده فلم يستطيع فبلسانه فلم يستطيع فبقلبه فذلك أبعث الإيمان حتى نم tabi'a ce ta al'ummar manzo da Allah ya ba mata kuntum khairar ummatin a kurjar linna ta amuru na bil maro matan hauna al munkar wato minu na billah wannan siffa ce ta al'umma manzo aka siffanta ta da shi sabanin yahudu su ne Allah ya ce kano la na hauna a mankarin fa'alo su ba sa hana mankari eh wani na yi ba ruwan sa yasa ido kowa ya abin da ya ga dama to ba ɗabi'ar al'umma manzo wacce ka zama mai wa'azi iya wakka gwargwadon abin da zaka iya dai shi aka fari a hadisin da azulamin karanta Allah ya mana jagora سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اتوب اليك kashe wannan ba kashe wannan kuma